dangane da al'amarin annabi isa wa a sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi kira irin wannan wafda najran ya kira larabawan najran wato larabawan na waɗanda suke kiristoci larabawa masu addinin kiristoci a lokacin wanda yankin su ne yau wajen ƙasar labanan ta yanzu to ya kira su da zalika ga wannan lamma hajjuhu fihi sanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam musu dangane da cewa annabi Isa dan Allah ne su suka tsaya kan nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu ku fito fa qalu hatta nanzura suka ce to dan saurara za mu je mu yi mitin hatta nanzura fi amrina za mu dan yi mitin cikin al'amarin mu sun mana atika muna nan zuwa fa qala zuwa aihim da suka tahi masu hankali daga cikin su ya suka ce musu laqad ariftum nubuwatahu kun fa san annabi ne wa innahu kuma yanda al'amari yake ma ba ala qaumun nabiyyan wata mu'insu mutane ba su taɓa dineniya da wani annabi ba illa halaku face su sun halaka fa wada rajul wan sai suka turo wani mutum yi ban kwana shi suka koma gida ko atau suka zo gare shi ko atau qabda wani tawaga ya zo gare shi faraja wa ma'ahu al-hasan wal suka iske annabi sallallahu alaihi wa sallam shi har ya fito ya kira al-hasan da al-husayn da fatima da aliyu qala ya ce ma al-hasan da husayn da fatima da aliyu idza da autu duk sanda ne addu'a fa amiru ku ce amin fa abawu yulaimu sai ga yahudawa sai ga kiristoci suka kisa fito a yi tsineniyar wa salahu Allah jizyati suka yi sulhi dai suka ce to yanzu ayi zaman lafiya kada ku taba mu kada mu taba ku wannan asari ko wannan hadisi rawa abu nu'aym abu nu'aym ya rawaito shi bi dalailin nubuwa cikin wani littafi na shi mai suna dalailin nubuwa wa ibn abbas qal daga dan abbas shi kuma yake cewa law kharaja allazina yubahaluna da kun kuskura sun fito sun yi wannan tsenene ne da manzon Allah la raja'u da sun koma gida wala yajidu malan wala ahada iske dukiyarsu ba ko iyalinsu kafin su koma gida da dukiyar ta lalace duk komai na tsiyawa ne Allah akbar Allah ya ce إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم to tunda ko haka al'amari yake ba za su fito a yi mubahala ba ba sa iya fitowa a yi tsilene ne a kan al'amarin annabi isa ya tabbata su ƙarya suke kenan to tunda ko ya tabbata ƙarya suke inna hadha la huwa la qasasul haqq wannan labarin da alqur'ani ya bada akan al'amarin annabi isa to shine labari na gaskiya shine dadi abinda kuma labarin ya karanta shine wa ma min ilahin illallah babu wani abin bauta mawa in ba Allah ba annabi Isa ba abin bauta bane bawan Allah ne wa kuma hakika shi Allah tabaraka wa ta'ala huwa al aziz wallahi mabwayi ne hakimu kuma mai hikima ne duk abin da ya cikin hikima yake yi kuma ya buwaya ga gare misali ne ga gare koyo Allah akbar dan haka kenan labarin nan na alkur'ani da ya zo da shi dangane da al'amarin isa da sauran kuma labaruka da ke cikin alkur'ani wallahi ne gaskiya tabbatadda duk wani labari da ba wannan ba shirme ne tatsuniya ce wannan ne tafsir hakku Allah ya taimake mu dan haka ko tunda al'amari haka yake fa in tawalla fa fa inna Allah alimun bil mufsidin fa in in suka juya baya kuwa suka kiyarda da wannan labari da gaskiya suka saka canfe-canfe da kame-kame da rikice-rikice da addu'a da kaɗe-kaɗe da waƙoƙi to fa inna Allah alimun bil hakika Allah ya san mabannata ne sun yi banna kuma Allah ya san abin da suka yi na banna sannan kuma zai sa kanka musu gobe kiyama da abin da sun aikata na banna din nan kenan wannan dai abin da ya zo na al'amarin annabi isa shine shine dada, to duk wani labari wanda ba wannan ba ko shirme ne su kiristoci ko dai su dawo su bi abin da alkur'ani ya zo da shi kamar yadda kiristocin farko suka yi dawo suka yi riko da wannan domin najashi najashi abin da ya nan san da ya ji alkur'ani ya ce ba abin da ya raba wannan da abin da Allah ya saukar mu annabi Isa dan Maryam kafa da kafa haka abin yake to ko kuma kirtocin yau muna kiran ku da ku dawo ku irin wannan irin wannan koyi da najashi ko kuma ku halaka ko kuma ku tafi wannan kenan in kuka juya baya to ku sani juya bayan ku ba zai cutar da addinin Allah ba kuma hakika shi Allah tabaraka wa ta'ala ya san mabannata zai kuma bi su har gida ya kama su da azaba Allah ya kyauta آية تقبى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا Na بأننا مسلمون نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul ya ahlal kitabi kace to ya ku yahudawa ya ku kiristoci tunda dai al'amari tabbata ba da gaskiya an kura ramin mai ƙarya to yanzu ba abin da ya rage muna muku illa mu kira ku kira na ƙarshe kira irin na lallashi da haka ya ku yahudu ya ku kiristocin zamaninmu ta alawo ila kalimatin ku taho mu haɗu kan wata kalama wannan kalama wacce sawa'in na wa bainikum ta daidaita tsakaninmu da ku Ba ta bambanta kowa ba ita ce kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa mu yarda da ita ga baki ɗaya, mu yi da ita ita ce Allah na abu da illallah kada mu kuskura mu bauta mu kowa sai Allah kada mu bauta mu annabi Isa bawan Allah ne kada mu bauta mu annabi Uzair bawan Allah ne kada mu bauta mala'iku bayin Allah ne mu bauta mu Allah ubangijin komi da kowa wala nushrika bihi shay'a kada mu hada shi da kowa gurin bauta kada mu ce akwai uba akwai da akwai ruhi akwai wani tarkace tarkace dai mu bauta mu Allah shi shi kadai wala yattakizu ba'aruna ba'aran arbaban min dunillah kada sashen mu ya rika daukar wani sashi daga cikin mu abin bauta ba Allah ba kada mu rika bauta mu junan mu kamar yadda kiristoci suke bauta mu shugabannin addinin su ruhuban fada fada da bishop bishop din su to kada mu yi wannan an gane fa in tawalla haka ne in ko suka juya baya in suka yi da wani su sun tsira fa in tawallau in ko suka juya baya ba su yadda da wannan ba to ko musulmi ku kafa su shaida fa ko nishhadu ku ce to ko ku shaida bi anna muslimu mu musulmi ne mun mi kauya mun yadda da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mun yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala ta irin yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da bauta mashi lokacin da wannan aya ta sauka akwai wani wanda da kirista ne amshi musulunci adi bin hatim bin hatim al-tsari sai ya ce ya manzan Allah yi aiko sanda muna cikin kirsanci ba fada fada da faso muke bauta mawa ba ba bauta musu muke ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi ya adi shin ba sa halatta muku haram da son zuciya ku yadda ba sa haramta muku halak su san zukatansu ku yadda ce suna yi yace to ai wannan shine bautar wani ya halatta maka wani abu bisan san zuciye shi bisa ra'ayin shi ka yadda haka ne ka tabbatar ba haka Allah ya ce ba kula ra'ayin shi ne wani ya haramta maka halal ko ya halatta maka haram bisa san zuciya ka yadda wannan shine bauta an gane wannan shine bautar haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara mu Adi bin Hatim al-Ta'i Allah ya taimake mu saboda haka ya ko kiristoci kiran mu na karshe gare ku Shi ne ku zo mu haɗu akan wannan kalama guda ɗaya wacce ta daidaita tsakanin mu da ku ba ta bambanta mu ba ta daidaita tsakanin duniya ta daidaita tsakanin fari da baki tsakanin mai kuɗi da talaka tsakanin mai mulki da wanda ake mallaka ta aje su a matsayi ɗaya take kallon su da ƙwai ido iri ɗaya ba bambanci tsakani ba fifiko sai da tsoron Allah inna akramakum indallahi ataqakum wanda ya fi ku a gurin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah to ku zo mu riƙe wannan mu rike da wannan kalma mi aiki da ita sau da kafa in kuna da hankali ku zo mi wannan in ku kuka juya baya to mu muna shaidar da ku ku shaida mu mun yadda ba za mu bauta ma kowa ba sai Allah mu mun yadda Allah bai da da bai da jika dan bai da mata wanda ko bai da mata ina zai samu da kun gani Allah ya taimaka aya ta gaba Allah ya ce me ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi ibrahim wa ma unzilat at-taurah wa ma unzilat at-taurah wal injil illa min ba'dihi afala ta'qilun sai yahudawa suka koma suna cewa kamar da mu samu ana aya ta gaba wai annabi ibrahim yayi yahudanci addinin yahudanci yayi su kuma kiristoci suka ce ƙarya ne annabi ibrahim addinin kiristanci yayi suke ta jayayya suna kukurma akan wannan kowa suna ƙoƙarin kawo hujjojinsu saboda me saboda matsayin annabi ibrahim a gurin allah Allah ya ce wattakaza Allahu Ibrahim qalila Allah ya riki annabi Ibrahim matsayin maji daɗi dan gaban goshi duk wani annabi da ya biyo bayan annabi Ibrahim ya fito ne cikin tsatsan annabi Ibrahim tun daga kan annabi Ibrahim duk wani annabi da ya biyo baya duk wani mutumin kirki da ya biyo baya har zuwa bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to yana cikin tsatso ne yana cikin jikoki yana cikin zuri'a ne ta annabi Ibrahim kaga mutum ne mai daraja mutum ne mai girma uban annabawa idan haka suke ta jayayya a kai shi kowa so yake ya ja shi izuwa ga cikin addini shi wajen ya samu malaba dan ya samu mafaka dan ya ce annabi ibrahim addini shi yahudawa suka tsaya kai da fata annabi ibrahim yahudanci ne kiristoci suka tsaya kai da fata annabi ibrahim kiristanci ne to sai allah tabaraka wa ta'ala ya raba gaddama Ga shi nan cikin ayoyi na tafi mu da kyau Allah zai bayyana mana wani irin addini ne annabi Ibrahim yayi ga daga da kuma hujjoji Allah ya ce ya ahlul kitabi ya ku yahudi da nasara lima tuhajjuna fi ibrahima dan me kuke ta jayayya akan annabi Ibrahim kowa yana riya cewa yana cikin addinin shi ne wa ma unzilati tawratu alhali ba a saukar da at ba fa wal injilu ba a saukar da injila ba illa min ba'dihi sai bayan wucewar annabi ibrahim din afala ta'qilun dan me ba ku da hankali ne domin bayan wuce annabi ibrahim sannan annabi ibrahim cikin ƴaƴan shi guda biyu isma'ila da ishaqa annabi ishaqa anan annabi isma'il ne to shi ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shi ya haifi ƴaƴa goma sha biyu su annabi yusufu to waɗannan ƴaƴa goma sha biyu jikokin annabi ishaka su ne suka fara yin magana da harshen yahudanci su ne asalin tushen yahudawa daga kansu aka fara yahudanci wannan kenan annabi yusufu shi ya ɗauko jinsin su ne gidan yahudanci ya kawo masa sai bayan wajen shekara dubu da ɗari uku ko wajen dubu uku ma afuwa wajen dubu uku sannan aka haifi annabi Musa sannan aka tsakanin annabi Yusuf da annabi Musa wajen shekara dubu uku sannan Allah ya ba annabi Musa at-Taura a lokacin kaga wajen shekara ta kusan dubu dubu uku da wani abu tsakanin annabi Ibrahim da annabi Musa an gani sannan aka ta yin annabawa aka ta yin annabawa aka kwashe wajen shekara dubu ko dubu biyar da motsin gemu kafin zuwan annabi isa to amma kuma suna cewa cikin su yake yahuda na cewa nasu ne yahudanci Allah ya ce to ai lokacin ba a saukar da attaura ba bare kuma ko kiristanci lokacin ba a saukar da injila ba sai bayan lokaci mai tsawo afala ta'qilun dan me ba ku da hankali ne ya za ku ce cikin ku yake to da ina a tara lokacin da yazo Allah sai ya ce me ha antum haula ihajaztum bima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna bima laysa lakum bihi ilm والله يعلم وأنتم تعلمون الله تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء هاجرتم فيما لكم به علم shin yanzu ku nan ku ahlul kitabi ku ne kuke jayayya akan abin da kuke da ilimi akan shi na al'amarin annabi Isa da annabi Musa ai wa'annan su ne annabawan da kuke zamani da su su suka zo muku da littattafai dan haka in ma za ku yi jayayya akan abin da ya shafi addini to ku tsaya ku yi jayayya akan abin da kuka sani akan abin da aka yi zamanin annabi Musa da matsayin annabi Musa akan abin da aka yi zamanin annabi Isa da matsayin annabi Isa ku tsaya ne wale mutu fi ma laysa lakum bihi ilm to dan me kuke kutsawa kuke jayayya akan abin da ba ku da ilimi akan shi na al'amarin annabi Ibrahim har kuke ta cikin ku yake والله يعلم الا شي ني سان ان الله ابراهيم يجي وانتم لا تعلمون كوبا كسان كوني با الله يا سان ايرين الدين الله ابراهيم يجي كما زي بينا من الشيء نان غبا كدان ده حجه ان الله الله يجي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين شكنا الله يتي ما كان إبراهيم يهوديا النبي إبراهيم بيكسن شيئا الدين يهودي ولا نصرانيا النبي إبراهيم بيكسن شيئا الدين نصارنشي با بيكرسنشي با ولكن تو سيدني kana hanifa annabi ibrahim hanafi ne ya karkace ma kowane addini ya tsayu akan addini guda ɗaya sal miƙaƙƙe tsayayye wani addini ne wannan musliman annabi ibrahim musulmi ne addinin musulunci yayi to fa kaji wa ma kana min mushrikin ko bai zama cikin mushrikai ba bai hada Allah da wani gurin bauta ba Allah kadai ya bauta mawa to to kuma gashi an ce shi ba bai hude bane ba kirista bane musulmi ne to kuma me ya hujjar mutunciya ba kirista bane ba dan tsakanin shi da annabi Isa lokaci ne mai tsawo tsakanin shi da annabi Musa lokaci ne mai tsawo to haka ne kuma tsakanin shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai kuma dai ya tsawo ya aka kuma dai tsallako ya dawo cikin musulunci an gane wannan ko tunda an haraba shi ma da annabi Musa aka ce ba cikin addini kirsa yahudanci yake ba aka ce ba cikin addinin kristanci yake ba sai kuma ka tsallako da shi aka ce musulmi ne menene dalili gashi nan cikin wannan aya ta tafi Allah ya ce ne inna ulan nas bi ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin Allah ya ce inna ulan nas bi ibrahim waɗanda suka fi cancanta waɗanda suka fi cancanta daga cikin mutane su jingina kansu ga annabi Ibrahim su ce suna tare da shi a addinance lillazina tabu lillazina tabu tabuna ko lillazina tabu su ne waɗanda suka bi annabi Ibrahim lokacin yana rayi waɗanda suka yarda da suka yi imani da abin da ya zo da shi a lokacin yana rayi to sai ko wa hadan nabi sai wannan annabi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yafi cancanta yace yana kan addinin annabi Ibrahim wallazina amanu ma'ahu da wa'inda suka yi imani tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al'ummar annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam mu muka fi cancanta mu ce annabi Ibrahim namu ne cikin addinin mu yake musulunci yake wallahu waliyul mu'minin hakika Allah shine mataimakin mu'mini ya taimake mu da hujja ta yadda zamu kada yahuda da kiristanci ina fata muna fahimta to mu meye hujjar ta mu hujjar mu anan yan uwa mu zagaya duniya mu gani akwai wani daki wanda yake birnin Makka ana ce mai dakin Ka'aba wannan daki duk duniya an yarda. Annabi Ibrahim ya jaddada ginin wannan daki yanzu haka a kusa da wannan daki akwai wani dutse akwai sawu akan dutsen Kirsuci sun yarda yahudawa sun yarda duk duniya an yarda wannan sawun na annabi ibrahim ne ba yin shi aka yi ba ba kirkira ba ne nashi ne ga daga in ka ga wannan sawu kafa annabi ibrahim ce duk duniya an yarda da wannan an yarda annabi ibrahim ne gina wannan daki na ka'aba ya jaddada gine shi kuna fiye da ni to dan me ya gina shi dan ya shiga ya rika kwana ciki dan ya zauna da iyalin shi a ciki ba dan haka ba dan me dan ibada ya gina shi ne dan ibada to yau kuma wannan daki da Annabi Ibrahim ya gina dan ibada anan ne musulmi suke ibada wannan sai ya nuna Annabi Ibrahim anan gunye ibada irin wannan ibada da ake a nan gurin irin ce na fata mun gane ko kiristoci in kun ce a'a kuna da ja annabi ibrahim naku ne to ku nuna mana wani guri a inda kuke girmamawa na ibada na addini wanda annabi ibrahim ne ya gina shi ku kawo shi yahudawa in kun ce a'a annabi ibrahim naku ne to ku nuna mana cikin addinin ku na yahudanci ina ne wani guri wata alama ta addini wacce annabi Ibrahim ya gina ko ya dasa ko ya sanya wacce ga ta hanyar tana na ana bauta a gurin babu ashe wannan kenan sai ya nuna annabi Ibrahim musulmi ne inda kiristanci yayi da gurin nan da ya gina dan ibada da yanzu yana hannun kiristoci inda yahudanci yayi da gurin nan da ya gina dan ibada da yanzu yana hannun yahudawa to ashe da bai tabbata hannayensu ba sai ya tabbata hannun musulmi wannan shine alama da ta nuna cewa annabi ibrahim musulunci ne ina fata mun gane wannan shine hujjar mu hujja ɗaya kenan daga cikin hujjoji annabi ibrahim kan hanifan musulma ya kauce mu komi musulmi ne shi ya gina alƙiblar da musulmi suke fuskanta a yau suke yi ibada a duk duniya daga duk garinku inda za ka yi sallah ka'aba kake nema ka yi ka, daga dukkanin kuɗin da kake ƙoƙari kake ka samu kuɗin guzuri da kuɗin abin hawa ka je ka gano ka'aba ka ziyarci ka'aba ko ba haka bane ba kowa guri shi kenan wanda ya je so yake ya koma wanda bai taɓa zuwa ba shauƙin shi ya je haka ne ko ashe kun ga kenan annabi ibrahim musulunci dan yau inda ake musulunci annabi ibrahim ne ya gina gurin kuma a duniyar babu wanda ya mutun haka da kiristocin da yahudawa duk sun yadda annabi ibrahim ne gina ya da wannan gini ya sabunta wannan gini sun yadda ko ba ya gina bane dan zama ba gidan zama yayi ba gurin ibada ne ashe kuma kuma gurin nan bai taba zama kuma hannun kiristanci ba wata gwamnati ta kiristanci ba ta taɓa mallakar wannan guri ba wata gwamnati ta yahudanci ba ta kar wannan guri ba tunda gurin ne yake asalan asalan hannun musulmi yake hannun musulunci yake har yanzu dinnan kuma hannun musulunci yake har abada kuma wata kiristanci gwamnatance ko wata gwamnatin yahudanci ba za ta taɓa mallakar wannan guri ba Allah ya tsara gurin ashe kenan ya tabbatar mana annabi Ibrahim musulmi ne musulunci ne saboda haka ya ku yahudawa da kiristanci ku daina jayayya annabi ibrahim zai musulmi ne kenan in haka ne duk annabawan da suka biyo bayan annabi ibrahim kenan dukkan su musulmi ne duk annabawan da suka biyo bayan annabi ibrahim na ƴaƴan shi da jikokin shi da tattaɓa kunnen shi duk addinin musulunci suka yi musulmi ne Allah ya taimake mu to amma dan kawo shubha da kawo rikici sai yahudu da nasara suke ta kokarin kautar da mutane akan su fahimci gaskiya suke ta kokarin nuna annabi Ibrahim nasu wai dan dai su fatar da mutane Allah tabaraka wa ta'ala sai ya tona mana asirin su sai ya ce mi wanda wadda ibadun min ahli alkitab law yudhillunakum wa ma yudilluna illa anfusuhum wa ma yash'urun Allah ya ce wadda fa'ibatun min ahli alkitab wani bangare wata kungiya daga cikin ahlul kitabi kullum burinsu su abinda suka fi so law ku ina ma a ce su batar da ku ta wace hanya za su bi su batar da ku ku saki dahir ku kama hauma hauma ku saki reshe ku kama ganye irin nasu wa ma yuridduna illa fatar to ba kowa za su iya batarwa ba sai kawo nan su wa ma yashkurun su kuma san haka ba suna yunkurin su fatar da ku suna kokarin kulla muku makirci Allah yana maida muku makircin suna yunkurin kulla muku kulle kulle Allah yana da makirci a kansu haka suke kullum duk abin da suka yi dan su fatar da musulmi ko ya shagaltar da musulunci sai Allah ya taimaki musulunci da wannan abin na faɗi muku wata rana ina jin ko bare yace da ce ku duba ku gani mana baturin da ya kirkiro loudspeaker baturin da ya bata lokaci asana ya tunani ya kirkiro da ake amplifier microphone loudspeaker da daga sauti ba fa yayi ne dan a sa a masallaci ba ba da wannan niyyaye ba ba da wannan tunanin yayi ba yayi ne dan a zuba kada kade a da ma sha'a an gane wannan ko a daga sauti a sha music <laughs> da wannan niyyaye to sai ga lasfika da makirfan da alfofaya, yanzu kuma suna taimakon musulunci maimakon da lada shi yasa ake hasumaya da a masallaci da masallaci asalin ta da an yi ne dan ladan ya hau ya daga sauti ya kira sallah duk gari ko ina aji da ba wai dan ado ake yin ta ba ana yin ta ne dan ladan ya hau can ya ƙara bisa ya daga sauti ya kira sallah to yanzu ladan yana cikin masallaci yana lungu mara kuɗi sai ya kware kiransa da duk gari aje an gani ko wannan ke da kaga wanda ya rasu fika din da baturin da ya kirkira ta ba dan wannan yayi ba sai gashi ta amfani musulunci da sai kaga mutanen mu alhazai sai ai wata a shekara hudu ba a je maka aka dawo ba a shida ma ana yi a kwana nan a tashi nan a kwana nan a tashi nan tarihi ya tabbatar da cewa arewacin ƙasar Sudan mafi yawan garuruwa 'yan Najeriya ne suka kafa alhazai masu wuciya zuwa makka suke yada zango an gane wannan ko sudan ta kudu sudan ta arewa kai mafi yawan garuruwan da ke ciki 'yan Najeriya ne suka kafa akan hanyar zuwa makka sai a shekara shida wani sai shekara goma kafin ya je maka ya dawo ya yaje zango wani gari ya tsaye noma ya noma gyada ko audiga sai kaka ta yi ya ci audigar ya tsaida ya samu guzuri ya dan ƙara gaba in guzurin ya kare ya tsaya ya ƙara neman kuɗi da haka da haka ake zuwa a dawo sai bature ya tattake ya daddage ya ta kokari ya ta bata lokaci ya yi jirgin sama jirgin sama na zuwa sai aka yi amfani da shi wajen kai mutane makka sai ya ɗauke ka shu cikin awa hudu zuwa biyar an kai ka Saudiya ka gamu aikin hajjin ka cikin sati ɗaya sati biyu kuma ka dawo gida kama ka je Kano Allahu akbar shin baturen da ya ƙirƙiro jirgin sama kuna tsammanin yayi ne a aje aikin hajji? ba da wannan niyyaye ba <laughs> to haka ke da kullum kokarin su su bauta mana mu kuma kokarin bauta mu Allah saboda haka muke gaba da su muke sama da su kullum nasara ko bature kokarin shi ya zai kirkiro abin da zai burge mutane mu kuma musulmi kullum kokarin ya za mu aikata abin da zai burge Allah kaga muna sama da su ne saba ku saba to suna kokarin su fatar da ku amma kan ke bata ba kun sani ba Allah ya ce me ya ahlul kitab ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhadun ya ahlul kitabi ya ku yahudu da nasara lima na bi ayatillah dan me kuke kafirce mu ayoyin Allah dan me kuke kauda kai daga alqur'ani wa antum tashhadun alhali kuna sane cewa alqur'anin nan gaskiya ne kuna sane cewa annabin da ya zo da alqur'anin nan gaskiya ne dan me kuke wannan tsaurin kai Allah ya ce mai ya ahlal kitabi limatalbisuna alhaqq bilbatil wa taktumuna alhaqq wa antum ta'lamun ya ahlal kitabi ya ku yahudin nasara limatalbisuna alhaqq bilbatil dan me kuke chaku da ƙarya da gaskiya wa taktumuna alhaqq wani lokacin kuma ku koya gaskiya ma kwata kwata babu ita An alamun alhali kun san gaskiya ce ku daina irin wannan mana ta ga ke ta kiran aka jero jerin gwanan kira zuwa ga halin kitabi dan dai alallashe su a nuna musu abin da suke yi fa an sani ana ganin su kifi na ganin ka mai jarkoma dan su gyara su dawo mutanen kirki Allahu akbar to yana daga cikin wata irin da sisa ta yahudanci wani irin magudi ko ko me zan kira shi kenan na yahudanci in yana son ya bata abu ba yahuda in yana son ya bata al'umma ko ya bata abu ba daga waje yake tsayawa ya yaƙe shi ba sai ya kunar bakin wake sai ya shigo cikin shi kamar ya shigo shi kenan kuma ya ta kokari a ciki amma a zuciyar shi da kasadin fata abu in tafiya ta tafiya ya samu girma a ciki ya dan jazaran shi aka amince mai a ciki to sai ya koma waje ɗaya ya fantare ya daga ya ce kai na gano ƙarya ne ba gaskiya cikin wannan hidima kuskure ne sai ya koma ba. da haka sai ya ja masu dan bashiku bashikun imani shi ka gani ko duk da ilimin shi da kaza ɗin shi da kaza ɗin shi ya gane abin nan kuskure ne anya kuwa zama zama cikin mu sai ya ja waɗansu ya tafi fita su ma bari ya raba wasu da imani haka suke wa musulunci haka suke so su yi wa musulunci haka suka yi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye har gobe kuma suna nan suna irin wannan dasisa ga tunan zuwa Allah zai faɗe mana Allah ya ce me وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار لعلهم يرجعون نعم وقال طائفة من أهل الكتاب وسقنجيا daga cikin Yahuda da سوتي من يمن manya من يمن fada فادا فادا من manyan من suke ce mana kasa da su aminu billazi unzila alal ladina amanu abinda za ku yi kuma ku ce kun yi imani da abinda masu imani suka yi imani da shi ku ce kun yi imani da alkur'ani ku ce kun yi imani da musulunci kuma musulmin ne amma ku yi wannan waje hannahari farkon yini da farko ku shiga a tafi da ku in tafiya ce tafiya wa kuru ku can karshe sai ku kafirta ku ce kai ba mu yadda ba farna ce kuskure ne in kun yi wannan la'allahum yarji'un ko su ma cikin addinin za a samu wasu su dawo da baya su biyo ku yi wannan sun yi wannan tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yahudawa sun dauka ai kenan karshen musulunci ya zo ashe ashe ba su sani ba sai ya ci gaba sai suka ga addinin bai dakata ba ci gaba yake ƙara faɗaɗa yake abubuwa tafiya jike to tun zamanin khalifancin sirna umar da suka fara tunanin ya za ya za a yi da musulunci an kashe su dai an yaƙe su dai abin yaƙi kullum ci gaba yake ya suka yi wani taro a birnin Hira Hira kare ne a cikin ƙasar Iraki a yanzu taron da suka yi suka ce to zai yiwuwa a ci nasara akan wannan addini daga waje kamata ya yi a yi yunƙuri a shiga cikin shi ya suka samu yan samari waɗanda suka san a wato makirci da ƙulle-ƙulle ƙarƙashin wani abin nan Abdullahi bin Saba bin Saba bai hude ne haifaffen ƙasar yaman yana jin larabci kamar kamar yana da ilimin addini na musulunci kamar kamar ya haddace alkur'ani suka ce to ai ga bin saba da shi ya kamata a yi amfani ya ja ta waga shi ta shiga cikin wannan addini don su lalata addini daga cikin shi to su suka ce sun amshi musulunci sun shigo musulunci suka dinga kuma gaba gaba cikin musulunci. duk kulle-kullen abin da aka kulla zamanin kalifancin sirina aliyu da abin da ya gudana tsakanin sirina aliyu da sayidina mu'awiya wannan kungiya wannan tawaga ko suka shirya shi ko suka kulla shi ko suka kawo duk abin da ya dauko na rikice-rikice tsakanin addinin musulunci a wancan lokaci wannan tawaga ta su ita ce ina fata mun gane ba sai mun tona yadda abin ya faru da tsawon abu da kuma rashin dogon lokacin da ba mu da shi amma dai sun kulla da tsisa kuma Allah ya tura asirin to har gobe suna nan a yau din nan bari ku ji wani abu in ba ku sani ba ku bincika akwai wata tawaga akwai wata kungiya a cikin addinin kiristanci wai ita ana ce mata bazata sunanta kenan bazata kiristoci ne kungiya ce mai karfi ta duniya suna da kuɗi ana zaɓar masu iliminsu a tura su ƙasashen larabawa su karanci addini su karanci larabci an gane ku su ji larabci kamar kamar me a kowace ƙasa kuma akwai su akwai su cikin turawa akwai su afirka akwai su indiyan akwai su duk inda musulmi yake to akwai su a ciki suna shiga su koyi larabci su ji larabci kamar kamar me su a turo su cikin musulmi su zo in su gurare hajja goranci suke ba su da musulunci don kokarin su da gaba gaba ɗin su cikin hidimar kamar duka kenan karkashin wannan ya tsarka ba da fatawa sabanin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce tsarka dauke mutane daga abin da Allah ya ce suna jingina su zuwa ga abin da yake sabon Allah ne an gane wannan ko suna nan da yawa sunan kungiyar ba zata ina fata mun gane Allah ya kyauta har nan kasar mu Najeriya an ce akwai to Allah ka kare mu daga sharri dadin abin kadai inna Allah tabaraka wa ta'ala yake ce mana yuriduna an yatfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiruna suna guri suna son su kashe hasken musulunci da fatan bakunan su shi kuma Allah yi alƙawarin sai ya cika musulunci shi ko da kafirai ba sa so ko sun ki ko sun so sai musulunci ya ci gaba sai ya kai sai ya kai gaci Allah ka taimake mu da haka kun ji akwai wata kungiya daga cikin ahlul kitabin suke ba da shawara ku shiga cikin addinin farkon yini in kuka kafu kuka yi karfi a ciki can wajen ƙarshe karshen yini ne ku ce kun fita don gane wannan ko ko kwa samu ku karkatar da cikin addinin suka ci gaba da ce musulmi wala tu'minu wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda huda Allah hmm. qul innal huda huda Allah فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله أكبر suka ci gaba da ce mutanen nan da faɗin kun shiga cikin wannan addini wala tu'minu kada ku gaskanta ko ne illa liman illa liman tabi'a dinakum sai wanda ya bi addinin kada ku yarda da kowa sai wanda kuka za ku iya jawo ra'ayi shi ya yarda da addinin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka faɗi musu ya Muhammad innal huda hudalla ai shiriya shiriya ta Allah ce Allah yana shiryar da wanda ya so ya kuma fatar da wanda ya so an gani Allah yake shiryar da wanda ya so duk wanda Allah ya shiryar duk irin makirci da za ka kulla ba za ka iya cin nasara kai shi ba an yi uta a hadin misla ma utitu a ba wani irin abin da aka ba ku na littafi a ba wani irin abin da aka ba annabawan ku na annabta da manzanci suna cewa kada ku bi kowa sai wanda ya bi addinin ku aw yuhajjukum inda rabbikum domin kada gobe kiyama ya kafa muku hujja gurin ubangiji in kun saki jiki kun yadda da musulunci ɗari bisa ɗari to gobe kiyama ce ai da ku muka yi musulunci tare muka da ku to dan haka kada ku sakar musu jiki ku dai shiga farkon yini ƙarshen karshen yini ku ce kun fita ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka faɗi musu ya Muhammad la farada bi yadillah yau ai ita falala a hannun Allah take yu'tihi man yasha yana ba da falalar shi kuma ga wanda ya so yana ba da ita ga wanda ya so da haka shi ya so ya ba da falalar shi da alqur'ani shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahu wasi'un alim haqiqa Allah mai mayar wacce falala ne kuma shi yafi kowa sanin inda ya kamata ya aje wannan falala ta shi يختص برحمته يختص برحمته من يشاء والله ذو Ya العظيم يختص برحمته من يشاء الله yana keɓanta wanda ya so ya zuba mashi falalashi ya zuba mashi rahamashi wallahu dhul fadl azim hakika Allah ma'abocin falala mai girma ya Allah ka so ka zubo mana rahamominka ya Allah ka zubo mana ka ya Allah Allah ka zubo mana gafar mu. Allah ka ba mu gidan aljanna wannan kenan kun ga wacce ɗabi'a ce ta yahudanci yaudara cikin addini ba da gaske suke shigowa addinin ba suna shigowa ne dan su yaudari da ciki da raba su da addinin ba wa kuma raba su da addinin ba kwata-kwata wai a ce musulmi ya ce ya kafirta ba haka suke nufi ba ba haka suke nufi ba ba wai so suke baka bar addinin naka a ce yau ka zama kafiri ko kafin musulunci ba wannan ne burin su ba in zaman ka a musuluncin ka kai ta sallah kai ta azumi kai ta kiran ka da sunan musulunci amma me su warware maka aqidar musulunci ka rika ganin wani abu wanda ya fi musulunci an gane wannan ko ka rika ganin wata su koya muku wa'insu ɗabi'u wa'insu al'adu irin wa'insu sun saba musulunci har ku rika ganin musuluncin ma kauyanci ne ku rika tunanin ra'ayin musulunci ko abinda da Allah ya ce a yi ma magana ce ta mutan da an wuce nan ci gaban dan adam ci gaban zamani ya wuce nan kun fahimci wannan da ɗabi'ance su warware muku ɗabi'a su mai da ɗabi'ar ku irin ɗabi'a irin ta ba ku girmama komai sai irin abin suke girmamawa an fahimci wannan misali dan karamin misali ku yi hakuri yara mu dauki kwallon kafa menene fa'idarta babu su suka zo da ita dalilin zuwa da ita kuwa dan su dauki hankulin ƴaƴan musulmi daga karatun addini daga abin da zai amfani su na addini dan su karkatar da su su shigaltar da su sai suka kirkiro wannan wai wasa ne motsa jiki ne haka ake cewa ko ana yi ne dan motsa jiki in kana yi zaka samu karfin jiki ka zo ka karfi naji haka ne to inda zaka samu kuma kullun kai sallar nafila raka'a 40 baka motsa jiki ba ka motsa jiki inda ruwan inda za a yi ruwa irin wannan ka dauka tanya ka tafi gona kai kuya 20 baka motsa jiki ba ka motsa jiki kuma wancan motsa jiki ba mai amfani bane ba bai fi wannan ba ina fata mun gane to in motsa jiki ne ai ga hanyoyin motsa jiki nan da yawa a dauki wani mala'ai an gani sai ba yi ba suke sagartar da ƴaƴan musulmi da wannan abubuwa sai ka samu da safe ana gurin training da yamma ana filin bugawa da daddare ana takkallanta a TV aikin yaran kenan kullum haka ake wuni ba CDD e e, ba dada ba kama sayar ba aikin fari ba na baki da sassafe an tafi training da yamma an tafi bugawa tim tim da tim kaji kuma kaji ma abin sunan shi kim daga jiya sunan za a sha duka da daddare kuma tafi kallon ta a TV in aka ce an tashi din nan mu da cikin garin Huntuwa in aka taso kallon kwallon da yadda kasan an taso idi haka zaka ji yara ki cikin dare mala an taho daga kallon kwallo ana kuma ta gaddama har aka yi kallon kuma ana ba kowa na kowa na ba da labarin yadda aka yi kan gani yan kwallon nan wata rana wani majalisi da naje na yi mayarin abin da ta haddi na ce don Allah ni dai a kuntuwa lokal gama a samu min yaro ɗaya tal wanda yanzu haka yana turai yana buga ƙwallo ko yana faransa ko yana spain ko yana rasha ko yana italiya don kuntuwa ne don tsananin ƙwallo yana ce yana bugawa suka ce babu sai suka amma kalli kewayen garin kuntuwa duk ƙofar da ka leko duk wani ɗan rabin fegi an tattake shi yan kwallo ne yara da manya ko ba haka bane ba ga sunan bila adadin amma ai yanzu ba ɗayan su wanda ya samu wannan da ce tuni kuma inda ka kama mutum biyar waɗanda suke buga a waɗansu timatimai a turai yan kuntuwa ni kuma zan kawo muku sha biyar yan kuntuwa waɗanda suka je gasar karatun alƙur'ani mai girma suka ciwo kyaututtuka wasu kujerun maka wasu motoci kai har alƙalin alƙalai muna shi ɗan kuntuwa a ga karatun alƙur'ani yaro ne ɗan uwanku matashi ne dan uwanku suka yi zuru zuru in gane wannan ku su ce saboda haka ashe da ya ka karanci addini in kana matashi ka karanci addini ka karanci alqur'ani wallahi masallacin unguwarku za zaka ga ana taka ga ana malam bismillah sai ka ji sunanka cikin kwamitin masallaci sa'o'in babanka su suke sa ka gaba wani lokacin har da mahaifin naka in yana raye sai ka shiga gaba kana jan sallah yana bi yana bi da kai a baya babanka mahaifi yana kuma alfahari da wannan ɗana ne yana jin daɗi kana jin daɗi ana yin wannan ko ba a yi ana yi sau da yawa an gane wannan ko to dan Allah a samu wani yaro dan gonin kwallo ya kira baban shi ce da Allah baba zo ka rike mana gola <laughs> eh tip din mu zai buga baba zo ka rike mana gola <laughs> zai yiwu <laughs> ba zai taba yiwa ba ka gani to a takaice yan uwa ana cewa wai ana samun tattalin arziki ya karfi saboda in za a yi a ƙasa baki suna zuwa hotel hotel abinci wane ne akan samu arziki kaza da kaza duk ba baro ne ba haka magana take ba bari ku ji waɗannan timatimai na kwallo su wata gwarangoza su wace ce su arsenal ko su ne ko manchester ka gani ko to ga sunan zai bi na adadin ta sauti su ko ko ba ta aka fike ba su. to duk dai haka duk wayannan tumatumai da kake ji suna karkashin wayansu kamfanoni ne na tata kamfanonin tata su suke da wayannan tumatumai an gane wannan ku tata ake da wayannan yan kwallon bari ku ji eh, da akwai wata tata da ake yi ko ce ake yankan tim tim tim ko a ce ni na yanke eh? ne jakul ko yawa ne kurkur wancan sai yanki wancan tim wancan sai wata a wannan sati wancan yanki wancan sai aka kada aka yi in wannan ya fito wancan ya ci kudin wannan to wayannan duk timatiman kowace tun ka gani karkashin wani club take da caca wayancan kudin da ake ci gurin tata su ne masu timatiman suke amfani ba wannan kudin shiga ba ba kudin tikir ba da wannan kudin tiket din za a sallami wane ne a kuma kaji ana sayan dan wasa miliyoyin daloli ina kudin kudin shiga da za a sayi dan wasa dala miliyan kaza ina fata kuna fahimta ai ba wannan kudin ticket din bane ba kudade ne ake ci gurin chatar ta bayan fage kun gane wannan sannan ku tambayo in suke chatar karta karta lamba tun daga abin da har zuwa lamba 11 ba lamba 12 haka ne ko ba haka ba harta da ake tace da ita akwai lamba uku akwai hudu akwai biyar akwai shida akwai bakwai akwai takwas akwai tara akwai goma akwai sha ɗaya ba sha biyu sha ɗaya ita ce wani ƙato nan ku mai babban zane shine sarki shine sha ɗaya haka ne ko ba haka ba to lura da tip ɗin da ya zuba ƴan kwallo guda nawa yake sawa sha ɗaya ne su ma sha ɗaya ne yanda ake zuba ƴaƴan karta guda sha ɗaya haka su ma tim ɗin suke sa ƴan ƙwallon guda sha ɗaya an gane wannan ku sarkin nan ƙato ɗin nan na sha ɗayan, za ka samu su ma a akwai wani shi ko abin nan kyaftin kyaftin da abin ɗaya ne <laughs> yanda ake zuba karta a bajau ana ta ana ci to haka ake zuba ɗan ƙwallo a fili wannan filin lura da shi ya yi kama da bajau na ‘yan karsa na ‘yan tata <laughs> ba baro duni abu kuɗi suke ci su can manyan kuna kuna tsalle-tsallen banza a gani ko wanda ya fi ƙwaryar ake tsaye shi daloli masu tsada ya ɗan sami ‘yan kuɗi an gani ko to asalin abin waɗannan kamfanonin caca su ne suke da kulab-kulab ɗin ƙwallo duk wani club da kaje ta karkashin kasa yana da wani hannu da share a wani kamfani na chata ko suke tsayin yan kwallon in haka ne sai an sai dan kwallo dala miliyan shida dala miliyan goma an gani ko to ina kuma za a sai shi kuɗin shiga kuɗin cikin ne wannan ba kuɗin cikin ba ne ba to wajen caci ake sai irin wa'annan abubuwa Allah ya kyauta Allah ka ƙara shirye da mu ka gani sannan kuma dadawa da karfi musamman mu bakar fata shaga shara ba shado duk inda dan kwalle kai ga kwarewa a duniya in dai baki ne to da ya tafi cikin turawa ne kiyama shi take har jifas ake da ayaba ku ba ku jin wannan labarin ana musu izgili ana bakake har yanzu su wa'ancan magwala da suka kware su suka shiga cikin duniyar ana yi da su din har yanzu kyamarsu ake a turai har yanzu kyamarsu ake a cikin kwalla ba a yi da suke jike tsuwala ba to ina amfanin wannan shiga shara ba shanu amma ga ƴaƴan mu nan su ma zo suke haka kure wani bature dan ingila ko bature dan america ko baturen faransa sai jiya ruwa a rusunan shi yara ta ya kai shi daga nan suke koyo aski an ga wani dan kwallo da aski iri kaza sai ka dan kai irin wannan askin suke koyo sa sutura an ga wani dan kwallo ya sa wando ya dan sabula waje daya sai ga yara suna sa su ma suna wannan suna kwaikwayon shi an ga wani ɗinkin riga wajen wani ɗan ƙwallo sai ga yara su suna faifan irin wannan haka ne in uwa ko ba haka ba to kun ga dama su kenan Da abinda suke so kenan su sansance muna karantarwa da ɗabi'u da al'adu na musulunci mu koma karantarwa da ɗabi'u da al'adu irin nasu amma sallah je kai ta sallar ka, azumi je kai ta abinka ba ta hana ka ba amma da dabi'ance ɗabi'ance su koya maka wata ɗabi'a wacce har ka ganin ɗabi'ar musulunci ƙauyenci ne yau ƴaƴanmu in ka zo da abubuwa na musulunci gani suke kai ba ƙauye ne gani suke kai ba ƙauye ne kaga wannan bangare da ke daga cikin bangarori bangaren ƙwallon nan kaga ta nan sun ci duninmu har sun kusa kayar da mu dan yanzu haka inda zaka tara waɗannan yaran ƴan kwallo an gane wannan ko ka ce kana son su faɗe maka sunayen limaman masallatan unguwarku unguwarku kamar nan dutsen rebe ka ce da Allah limaman masallatan dutsen rebe da malam wa da malam waye wallahi in ka tara goma da wuya ka samu uku ko hudu su faɗi su karanta maka su daidai eh da ne wani malamin na dan gajere ta <laughs> gidi ko malamin dan gajere na unguwar suwa ne haka haka suna cewa amma da ka ce labarin yan kwallo duk wanda ke buga a Italiya ya san shi duk wanda ke buga Faransa ya san shi duk wanda ke buga a Spain ya san shi ya san kuma ya ga club kaza ya tafi club kaza yanzu an saye ta club kaza akan kan dubu kaza ya tafi kaza ya haka zaka ta labarin duk wani dan kullun da ka sani fara fata da baka fata sai haddace su aka ka gani ko amma limaman unguwar ba su haddace su aka ba kai in yaron mana islamiyya sunayen malaman makarantar su islamiyya bai iya jiranto maka malamin da ke shiga ajinsa kadai ya sani kaga wannan fa to me rage sun ci dunin mu ta nan har ka kada mu waɗannan yaran nan gaba su ne shugabanni cikin su ne za a yi gwamnoni cikin su za a yi ministoci cikin su za a yi shugaban kasa waɗannan yaran dai idan da waɗannan yaran suka kai wannan matsayi me kake tsammani wani ta goma shi ne kake tsammanin kwallon kafa za ta samu a Najeriya ka gani ta ci gaba ta wuce karatun alƙur'ani haka suke so haka suke gani Allah kyauta kun ga ta bangare ɗaya da. in ka koma ɓangaren auratayya yanda ake bukukuwa nan ma din sun ci dunin mu har sun kada mu yau wai a zo ɗaurin auren ɗiyarka da uban yaro da uban yarinya a zo zaure a kira mai unguwa a kira mai man da manyan mutane a zo a yi addu'ar ɗaurin aure wane ya auri wancan a shafi addu'a a raba goro su wajen wa'annan yara ƙauyenci ne sun so maganin ba ku ɗaura musu aure ba yadda suke na sai yamma ta yi sai an goya zo da abokan shi amarya ta fito da ƙawayenta a ɗauki motoci a fita a tafi bakin ruwa ko gindin wani dutse a je can a sanya fararen kaya irin na India ko turawa a sanya court a yi ɗaurin aure irin wanda suka ga ana a finafinan India ko a finafinan america amerika an gane wannan ku su sun ɗaura ma kansu aure yadda ɗaurin auren zamani yake su ba bako sun yanta kwatofansu a zaure ka gani kaga ta nan ma fa sun ci dunin mu to irin wa'annan da irin wa'annan in ka dinga la'akari da su ga sun fina adadin to wallahi irin wannan shine burin yahudawa haka suka shigo don su likita musulunci ta irin wannan siga ba wai za su ce ba addinin ba ne a'a tsara addinin ka kai musulmi ne ita musulunci ai ta sallah malam sallah). ba shi nan ba na wannan ku amma mi a idance a tunaninka su ɗauki tunanin ƴaƴanmu daga musulunci su nuna musuluncin ƙauyanci ne ga wani abu wanda ya musuluncin wayewa da ci gaba shi sai mu koma can sai mu tafi can Allah ya kyauta Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka taimake mu mu gyara kun gani abin kuma ya tafi ba abin ya tafi ƴaƴan mu kenan na yau kuma ana cewa yaro yara manyan gobe idan yaran mu haka suke yau ku yi tunani wacce irin gobe ce muke tsammanin za a samu goben nan in ta zo kuwa to goben kwallace, goban goben ƴan kwallace, dan gane wannan ko sai an rika rusa masallatai ana mai da su filin kwallo in ba da gaske ake ba subhanallah sai dai kurin Allah ya kawo tsara addini shi wannan kadai inda muke da karfin gwiwa kenan inda muke da karfin gwiwa Allah ya alƙawarin tsara addini shi yi alƙawarin ciyar da addini shi gaba da yanda aka kai ga rudewar ba a rasa na kwarai ba a rasa na kirki ba a rasa masu mutunci dan ko su cikin yahudawan ba dukkan su bane lalatattu akwai na kware cikin su da haka mu aya ta tafi za ta karantar da mu wannan ni Allah ya ce ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله أكبر الله يتي ومن أهل الكتاب akwai wasu daga cikin ahalin kitabi yahudu da nasara yahudawa da kiristoci akwai masu amana akwai masu mutunci akwai masu kamun kai akwai wanda yana cikin nasu amma man in ta amana in tsari in ka amince mai akan tarin dukiya yu'addihi ilayka zai dawo maka da abin ka salin alim wa minhum akwai wasu kuma daga cikin su man in ta'amalu bi dinari in ka amince mai kan dinari daya la yu'addihi ilayka ba zai dawo maka da abin ba ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai in kai mai karakari sai ka tashi dai akai sai kai jan ido zalika bi annahu wannan ko saboda su yahudawa suna cewa ne kalu suna cewa laysa alayna fil ummiyina sabila ba mu da zunubi dan mun cinye dukiyar wani wanda ba bai hude ba wa yaquluna ala allahi lakaziba suna fadar ƙarya suna jinginawa ga Allah wa hum ya'lamun suna kuma suna ƙarya ce kinta nau'i ne ko kuma suna ne na dukiya mai yawa kamar yadda a da a ce jaka guda aka ce jaka ai da an ce jaka guda in suka san jaka wani adadi ne na kuɗi ko a lokacin sai ka samu unguwa ba mai jaka guda duk dutsen rebi a ce ba mai jaka guda wai kun san jaka guda kuwa naira ɗari biyu fa kenan duk dutsen rebi a wancan lokaci a ce ba mai naira ɗari biyu <laughs> Allah ba akbar sai ka gama nomanka ka noma wajen gona biyar ko shida an gane ko dawa da gero da makani da gyada duk ka gama ka sai da a kasuwa ba za ka haɗa ɗari biyu ba a wancan lokaci gari to haka kintar wani nau'i ne ko kuma wani suna ne na wani adadin kuɗi masu yawa akwai wanda in ka amince da akan wani zai baka abinka akwai wanda kuma dinari ɗaya ka maka ce naira ɗaya in ka biyo shi to ba zai fi baka a barka ba sai ka yi jan ido wannan suna yin haka ne saboda wai su yahudawa a addinin yahudanci na yau ba wanda annabi Musa ya zo da shi ba sun ce wai ba Yahude in ya cinye dukiyar kowa ya ci halak ba biya gobe kiyama in ya kashe kowa ba wani batsala in dai ba bai hude bane sun ce laysa alaina fil ummiyina sabilu babu laifi akan mu dan mun taba dukiya ko rayuwar wani wanda yake ummi ma'ana wanda ba bai ba dan haka dai kun ga suka damu falastinawa ko tun kafin a haifu yansu daga cikin ‘ya'yanmu tun wajen alif ɗari da arba'in da wani abu yahudawa suka fitini falastinawa suna kashe su suna kwace musu gonaki suna kwace musu gidaddaji duk duniya tana ji kuma an yi shiru har gobe kuma haka ake har satinan da ya wuce sun karkashi wasu sun kwace wa'yansu gidaje sun yi haka nan sun dame su sun fitine su wa'annan falastinawa fa yahuda ba suna yaƙar su bane wajen falastina musulmi ne a'a cikin falastina wannan akwai kiristoci da kirista da musulmin su yahuda suke haɗa su bige kurin suna ganin in sun kashe kowa babu laifi in sun kwace yammacin zirin gaza sun kwace yammacin kogin jordan sun mai da shi mallakar su gurin yan kama wuri zauna babu laifi da sanin malaman addini da yardan malaman addini ake wannan wannan kuma ƙarya ne akwai laifi wa yaquluna ala da kadhiba suna fada ƙarya suna jinginawa ga Allah wa hum mi ya'lamuna suna kuma suna ƙarya ce Allah ya ce ƙarya take bala bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul bala haka al'amari yake ku bari ku je man awfa bi ahdihi duk wanda ya cika ma Allah alƙawarin shi daga duk inda yake ba yahude ne ko wani ba yahude wattaka duk wanda ya ji tsoron Allah to fa inna Allaha yuhibbul muttaqi ya sani Allah yana son masu jin tsoron shi kenan Allah yana son shi ko da ina ya fito musulmi ne ko ba yahude ne duk wanda ya ji tsoron Allah yayi abin dan Allah ya bi dokokin Allah to babu shakka Allah yana san masu jin tsoron ba mashi inna akramakum indallahi ataqakum mafificin a gurin Allah wanda ya fi ku tsoron Allah ya Allah ka karo mana jin tsoron kai Allah Allah ka cusa mana takawa cikin zakatan mu ya Allah kafin mu rufe me takawa ne in an ce takawa tsoron Allah ba ana nufin tsoro irin tsoron kure yara ba kafin da ka ce ba ruga kura na sai tsorata ta koyi ruga da gudu ba haka ake so ka tsoro Allah irin wannan tsoron ba yawa tsoron Allah shine ka ji tsoron azabar Allah ka yi taka wajen tafiyar da harkokinka malaman hausa suka siffanta mun abin da ke ce mata kawa suka ce kamar kai ne wai za ka yi tafiya a wata hanya mai kaya an fasa kwalabe an zuba ƙayoyi kan hanyar to kuma dole za ka bi hanyar ba takalmi kafa ka ba takalmi shin wai in za ka tafi za ka ɗaga ido ne kai mazamar ka tafi da sauri ka wuce ko ko za ka tafi a hankali a hankali kana jinjinawa ta kunsi inda ka ji ba haɗari sannan ka mai da ƙarfinka wace irin tafiya za ka yi da sauri ko a hankali a hankali dan ka ji ba kaya ba ba sai inda ka ji ba ta sai ka saki ƙarfi to haka cikin tafiyar ka a rayuwa in kar ka zo mai tsoron Allah duk abin da za ka yi to ka bi a hankali duk abin da za ka yi ka jinjina ka ji yaya ya halatta ko ya haramta in ya halatta sai ka aikata ka saki nauyi in ya haramta to akwai kaya gurin sai ka dage kafa sai ka kara gaba an gane wannan ko ka tafi da harkar rayuwarka komai cikin natsuwa duk abinda za ka yi to ka bincika ka gano halaccin shi tukunna kafin ka aikata to mai tafi yadda rayuwa irin wannan shi ake ce mai tsoron Allah dan haka manzon Allah ya ce at min Allah wal ajalati min ash-shaytani bi a hankali abu ne daga Allah gaggawa ku aikin shedan ne Allah ka taimake mu Allah ka ba mu dacewa Allah ka sanya mana jin tsoron saba maka ka sanya mu cikin masu takawa akwai tambaya to bismillah ne ce assalamu alaikum wa alaikum assalam gafata malam tambaya ta ana ita ce na ah, mutum ne ya zo masallaci zai yi sallah hmm. to sai sai fara kokwantan ko alwallashi ta warware hmm. to a dai haka yi sallar ba tare da ya ya canza wannan alwala ba hmm. sallar shi ta yi ya zo masallaci zai tsalla sai ya fara a alwala shi ta warware shi hmm. sallar shi ta yi tambayar kenan hmm. ya danganta ga irin ɗabi'a shi akwai wanda malamai suke ce ma wanda kokwanto ya aura in ɗabi'a shi ce haka cikin komi yana da saurin irin wannan kokwantar to shi kenan sallar shi ta yi in ko wannan ba ɗabi'ar shi bace ba yana samun natsuwa akan hidimar shi ne yau da kullum to da ya ji wannan to ya ɗauka bai da alwala ya je ya sake kullum ina fata mun gane amma in abin ya zama mai ɗabi'a akwai waɗanda haka halitta ce haka Allah ya halicce su saurin kokonto sai su yi abu daga kan ba su yi ba sai haka ɗabi'a shi take shi kenan sallar shi ta yi in ko ba haka ɗabi'a shi take ba lami lafiya yake ran nan ne abin ya bijiro mai da irin wannan to ya bari ya saki alwala sadar yafi ko da ba ta warwaran ba ya je ya ƙara wata me me matsala ai ba matsala kan gane wannan ko an ce alwudu wa alwudu'i nurin ala nurin alwala akan alwala haske ne bisa haske Allah ya taimake mu na wadanne irin wasanni addinin musulunci ya tanadar domin yin nishaɗi. ko kuwa babu wani tanadi da addinin musulunci ya dan nishadi ga musulmi ta ko da irin wasanni ne tunda mun yi magana kan kwallo addinin musulunci ya tanadi domin nishadi an gane wannan ko to addinin musulunci ya tanadi wasanni kan domin nishadi an gane wannan ko addinin musulunci ya halatta ma'ana a iya yin abin da ake kira su kowa ta dawaki dan tsere ba dan cace ba shi wanda ake ba dan sata ba ba wani yanki wancan doki wancan yanki wancan ba an gane wannan ko addinin musulunci ya tanadi a yi wasa ma'ana wasan iyo a ruwa an gane wannan ko musulunci ya tanadi duk wani abu wanda za a motsa jiki wajen wasa haka na yara irin su langa da sauran ire-iren wannan musulunci ya yi da wannan an gane wannan ko sannan addinin musulunci ya halatta wasa tsakanin mata da miji an gane wannan ko wannan ga manya kenan ko ba ga yara ba da matarka cikin gida in gidan ku mai fadi ne yara sun tafi makaranta ko sun yi bacci Ya sai ku shirya ku yi wasa ku yi yan gana gana ku yi langa ko ba ku yi tsere ya halatta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mun sa tsere da Aisha an gane wannan ku? sai na tsere mata da ka ɗan ƙara samun shekaru muka zo tsere sai ta tsere mu san kada kula ko kaga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam yana tsayar da matan shi a cikin gida to irin wannan babu laifi an gane wannan ku amma wancan irin dama ai da sitar da ke cikin shi ne ta sanya ya zama haram akwai kulle kulle cikin shi da yawa asali dai in aka zuba ku a fage ku ɗan caca ne sannan kuma akwai waɗansu abubuwan suke faruwa waɗanda suke ɗauke ku daga daga eh, aikin ibada kwallon mafiya ba a yi ta da yamma da wuya a yi da cikakka ko dai a yi ta bura-bura ko kuma sai bayan magariba ma a yi ana sauri kuma a tafi kallon gidan kallo kuma an gane wannan ko Allah ya muke mu na'am alal mutum ne wayi gari yana azumi kuma da janaba hmm. ya hukuncin azumin shi mutum ya wayi gari da janaba kuma gashi yana azumi ya hukuncin azumin shi azumin shi yana nan matukar janabar ba ta faru bane bayan ketowa alfijir da daddar janaba ta faru Bi yi wanka ba har gari ya waye ko kuma hadisi da yake to azumin shi lami lafiya ba ruwan azumi da jaraba. ina fata mun gane sai dai ayi wanka saboda sallah na har Fata malam wai an ce wanda ya salatin annabi guda 100 ya wadatar ko ko za a yi sama da 100 a rana wai an ce wanda ya salatin annabi guda 100 ya wadatar a iya yin sama da 100 a rana shine ku tambayar hmm. to ya ce wannan kuma ai wanda ya ce shi kamata ka tambaya ko ba haka ba to amma dai ni abinda na sani salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kirdige aka ce guda kaza kade za ka yi ba ka yi masa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da ka samu dama ba kuma sai ka kai ɗari ba an gane wannan ku shi da ko kuma istighfari yake magana domin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa manzon Allah ya ce shi yana istighfari yana neman gafara Allah a rana sau ɗari an gane wannan ku to ko shi wannan mubalaga ce da manzon Allah ya ce fari sau 100 ba cewa in kai 100 kada ka wuce ba ba cewa kuma sai kai 100 an gane wannan ko ya faɗa ne dan nuna tsananin yadda yake neman gafara ga Allah kai kana iya yin kasa da 100 kana iya wuce 100 din in zaka iya sai dai kurin kada ka matsa maka kanka kullun addini kada ka matsa maka kanka yi gwargwadon abin da zaka iya yanda zaka yi yau gobe maka tashi ka iya yi wannan shine ake nema Allah ya taimake mu na'am wannan mutum ne kullum yana sallar asuba cikin jam'i hmm. to sai wata rana bai samu jam'i ba kuma bayan ya tashi sai ya manta saboda ya saba yi cikin jam'i hmm. to sai bayan kwana daya ya tuna cewa bai yi ba hmm. shin me ya kamata yi sai bayan kwana sai tuna bai tuna ke na kwata kwata gaba daya ya saba yi cikin jam'i sanda ya farka an gama jam'i sai ya dauka maka cikin jami'i mai yau dan haka sai bayan kwana biyu sai ya tuna ko ake tambayar me ya kamata yayi to abin da ya kamata yayi in bai da alwala sai ya je yayi alwala ko ma wani lokaci ne da daddare ne ko da rana da safe ne ko da yamma sai kurin ya je yayi alwala ya zo ya rama wannan sallah ta asubahi tunda mantuwa ne babu komai bai laifi ba sallar kadai zai sake a kowane lokaci ne kuma ko kamar yanzu ne sai mazai alwala kafin magariba sai asbahi din nan yi mata karatu bayyana kamin ake karatu da asbahi shikenan muna fata Allah ya gafarta mana gaba ki da shikenan ko alhamdulillah na amsa da labada ta janaba na eh yace amsa da labada ta janaba din nan da muka ce kafin alfijir ya to in janaba ta samu yace to inda rana ne fa tabbar kenan ko amsa shine nan kuma ya kafi biyu ta yaya janabar ta samu inda rana ne in mafarki yayi kwanciya yayi bacci sai mafarkin jima'i har ya fidda mani kaga zai yi wanka janaba ta samu to nan ma babu komai azumi shi nan amma in ganganci kuma ya kusanci iyali da rana to nan kan azumi ya kare an gane wannan ko eh, in da ganganci yana tsane na azumi to kuma sai an yi ramuwa sai an yi kafara an gane wannan ko wannan shine in jima'i ne da gangan to sai an yi ramu an yi kafara amma in mafarki da rana azumin shi yana nan ba abin da zai yi wanka kurum domin ci gaban saboda zuwan salloli mana ya fahimta Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa ga shi kenan ko Allah ba mu dacewa Allah ka ba mu gidan aljanna ya Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka yafa kurakuran mu Allah ka gafarta mana zunuban mu ya Allah Allah ka gafarta mana zunuban mu ya Allah Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka san albarka cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah ka san mu ka san bukatun mu Allah ka zama da kai cikin bukatun mu ka biya mana ya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka zama da mu kasata mu lafiya wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba ta lafiya zama lafiya duk abin da muke tsoro ya Allah ka fi ƙarfi shi Allah kai mana magani shi duk abin da muke fata na alkhairi Allah naka ne Allah ka ba mu ya Allah Allah ka zaba mun alkhairi ka tabbatar da mu akai shi ya Allah bayan da kake yantawa daga barin wuta cikin wannan wata mai albarka Allah ka samu ciki ya Allah Allah ka amshi azumomin mu Allah ka amshi sallolin mu Allah ka amshi addu'o'in mu Allah ka sa albarka a kasuwannin mu Allah ka sa albarka a gonakin mu Allah ka sanya albarka a ma'aikatun mu Allah ka sa mana albarka cikin gidajen mu ya Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya ya Allah Allah ka amshi addu'o'in mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل منا إنك أنت الرب الحمد لله